Assalamu alaikum masu sauraro shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo a amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta alpha Radio za kuma a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. aka saba a duk ranar jama'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi, ƙananan sana'o'i da dai sauransu. A yau ma takwas ga watan Satumba na shekarar 2023 za mu yi magana ne akan tarihin Hausawan Ghana. masu sauraron mu a cikin shirin namu ne wakiliyar sashen Hausa ta samu tattaunawa da masu ruwa da tsaki sannan kuma za mu ziyarci filin kwalamar mu. Sai a kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. jama'a za mu fara shirin ne da kai ziyara kasar ghana inda a 'yan kwanakin da suka gabata aka gudanar da taron hausawan ghana inda wakiliyar sashen hausa hawa abdulkarim yan kwayaniya ta tattauna da mahalarta taron tare da masana tarihin hausawan ghana tarihi ya nuna hausawa kama da malumma masu fatauci sun shigo kasar ghana tun kafin turawa 'yan mulkin mallaka su shigo hausawa sun ba da gudunmuwar ci gaban ghana sosai wajen samun 'yancin ƙasa da tsaro da kuma tattalin arziki saukan bahaushe nan tudu don waɗannan hanyar nan ke kawo su garuruka kamar salaga su da boya su gambaka su bibe da sauransu ya ce a cikin wani lissafi kuma da muka bincika wani babban masanin archaeology archaeology ne aiki ɗari fannin ilimin da aka gine-gine a yi a tabbatar da shekarun zama ko unguwa ko gari shi ne ana kiran shi ya mutu ba shi duniya kasa james amfanda ya nuna cewa kama wata a bincike da yi ya tabbata cewa ta cewa wato ƙetare wani gari ƙetare shine zangon farko da bahaushe ya fara kuma yana da cikin kasan tudu northern ghana not in the middle belt not in the south wannan ƙetare wannan gari da ake ƙetare eh, abin bakin ciki shine kaman a zamanin da muka samu independence na haka yi abin ga akusumbo saboda neman tattalin wutar lantarki a lokacin nan ruwan ya faɗaɗa ya shafe garuruwa da yawa har da ma shi ma babu shi amma a lokacin da kafin ya kara aikin kai ruwan da aka san ruwan zai shafe su sa aka tada su a kuma da su wani kai tare ne kuma kalmar hausa ne yana nufi across kuma kai ko kai tare kan haka aka ba garin wannan suna bayan shi sansanin mamfushi shima ma babban zango ne a lokacin na to amma idan za mu tuna wasu mu ko cikin takardun tarihi mun karanta za mu tuna cewa ga kafin kwanan kuma ya samu independence sai da aka yi wani wani kuri'a a cikin Port Rico a turuna ko su bi gana ko kuma su koma cikin Togo to a lokacin da sai muka yi asara eh, sansanin mu yanzu haka ya koma cikin yankin kasan Togo kashi na biyu bayan wayannan yan fitauci su ne malamai malamai kuma suna bari gida ne kasan hausa katsinawa kanawa duka ne duk ne bahaushe duka sai su nufato yamma su zo nan kasan golfus tun ma kafin a kafa golfus kuma da ke kawo su illa su zo su watsa addinin musulunci kuma su karantar da addinin musulunci su karantar da mutane to kan haka kamar namu mu na atlanta wato malamai ne so kasa kuma muna nufin wannan malaman nan uku da muka san sun tarihin littafi da yawa akwai su malam na indo malam bako babban ɗan shi namiji da kuma malam garba kuma wannan zangon mu an kafa shi ne 1881 ne yana nan wannan zangon yanzu ne zango ne amma mu sani ba mutum ɗaya bai kafa unguwa ko mutum ba su kafa unguwa tare suke da manya-manyan manyan gidaje kamar gidan kadir english kamar gidan burayma wanda ya zama sarki yarbawa da haka nan kuma rarruwa kamar tafi su alumina ma. malamai da yan fatauci sun kai wuri tun kafin ma su ne ingila ya zo nan da turawan farko su ne portuguese to tun lokacin portuguese suka zo nan wurin shekaru kamar ɗari shida lokacin da an kafa zambanni wurin teku su sauransu sannan kuma shi shi kuma kuma shi kuma shi kuma malamai suka kafa suka kafa zango kuma mun samu cikin tarihi cewa kamar zangon farko a kumashi an kafa shi wani unguwa ana kira umurum Watan yau kamar shekaru 163 in 1860 a zamanin mai unguwa sarki malam madugu bayan shi sarki malam tuni bayan malam tuni sarki malam usman malam usman ya zo ne watan sarki zango na uku da ya zamani a zamanin mulkin bature bayan sarki usman sannan zamanin malam sallau wanda shi ma watan ya kawo ci gaba kwarai a nan zangon kumashi kamar batun salanga shi ya kawo salanga ba haya da wanda ma shi ya kawo salanga ya zama ma kuma sai traditional council a lokaci a ƙarshe su ne kashi na uku sojoji sojoji kuma bature ne ya je ƙasar hausa ya je ya lura cewa kama a nan a lokacin akwai sojoji ƙwararru wanda wasu ma an kai su kasan to aiki kan haka lokacin turawa a nan kasan ghana sun yi sun yi sun yi sun yi ciwo a ashanti kowane lokaci sai su kasa. to shi ne suka ce ba da za a yi sai dai an hada da bakake kamar mutane a shanti kan haka sai su kawo kakan mu in 1872 a kawo su nan watan kuma sun zo ne da jirgin ruwa suka sauka na Accra aka aje su daga labari wurin Cable and Wireless sannan a kai su Cape Coast kai su Almina yanzu kaman bayan su waɗannan su ne suka zama tushen Ghana Armed Force aka zo aka zo aka famu. Gold Coast Regiment shi shi ne ne shi ne har yau sojoji kakan kakannin mu su ne mafari su ne su da dai Dr. Sheikh Usman Nuhu Sharubutu babban limamin kasar Ghana ne ya bude bikin baje kolin al'adun Bahaushe wadda aka gudanar a nan birnin Accra da addu'a. Ya akadar alƙadirina. Ya rabbi amin. Wa ya asra da hasibina. Amin. Allahumma anta amarta na bi du'aika. Amin. Wa anta na bi ijabatika. Ya rabbi. Wa kadda auna kama amarta na. Amin. Fa ajibna kama wa Amin. Ya zajjalali wa kirami. Amin. Inna kala tuwul bin Amin. bana bikin baje kolin al'adun bahaushe da aka gudanar a nan birnin accra wadda ake yi a kowace shekara ya haɗa ɗaukacin kabilu da sarakunan gargajiya maza da mata da jami'an gwamnati kina magana da shaibu suleiman na mb shamaki na sarkin zangon ashanti baki da eh, mun yi tattaki mun zo nan domin mu taya mutanen accra murnar ranar hausa da daba kuma zango da za su yi a yau e muhimmanci yana da muhimmanci gurin nuna gargajiya nuna al'adu yana da muhimmanci kuma gurin wayar da jama'a abubuwa ko in ce faɗakarwa dangane da yau da gobe da yadda muka zo da zamantakewanmu da sauran ƙabilu na zango. Kun cimma wannan burin? muna kokarin ci in Allah da kuma akwai lokacin da muka ware yanzu muka fara in Allah da za mu cimma wannan burin ina jin in duk suka bani dama cikin maganganun da zan yi irin wannan magana za ta shigo zan faɗakar da jama'a yadda ya kamata a koma tsintsiya maɗaurin ki ɗaya yin ta guri ɗaya ya fi yin ta a tsintsinke gurare daban-daban kuma shi wani sako kuka yi wa gwamnati Eto eh kin san ku ba shi mana cikin hargitsi amma cikin ikon Allah komai ya kusan zuwa ƙarshe so da yawa da abin da za gaya wa gwamnati mu da su muke gaya musu amma bana a buɗe za mu buɗe sakon da za mu ba gwamnati ya kamata mu ba su su ba ku ba mu ba ku ku ku ba su ba Hajiya Fati Alhaji Rashid magajiyan zangon birnin Accra ta ce bikin bana zai bullo da sabbin hanyoyin taimakawa mata da yara. Eh, manufan wannan taro shine na haɗin kai da ya kai kowace shekara ake wanga taruwa na zauna a gwada gargajiyan gari da duka abin da ba mu sani ba duka mu sani mu gabatar da shi na gargajiyan hausawa da zaman lafiya. Akwai wani abu na taimakawa ci gaban rayuwar mata cikin wannan mata saboda lamarin yanzu ma mata su ne ke baya to in aka ba su hanya su ya su abin da ya fi haka game da yara kuma da yadda yara a ba su tarbiyya da education duka a hada a ci gaba don hakan ilmantar da su gari ya ci gaba muna neman allah ya bamu yawancin rai da lafiya mu iya mu aibatar da abin da muke da niyya yayin tattaunawa da alhaji salim ango sarkin samarin zangon ankara ya ce haɗa kan kabilu da matasa yana ɗaya daga cikin abin da suke so su cimmawa a wannan taro da suke yi eh, sunana alhaji salim ango sarkin samari na zangon ankara kenan tunda ka zama sarkin samari wannan taron ya danganci ci gaban matasa eh, ya danganci batu batun matasa saboda wanga taro ne na batun gargajiya na batun al'ada don haka matasa kamar yadda kika sani zamanin ga matasa muna yawan shagala da batun kwaikwayon baturi batun england batun america da ke ga yaron ba aushe yanzu ya tasa yana sa wando ya ja wando yana show boxes ne ya sa bandana ya daure ba laifi amma wanga taro muna yi ne saboda mu tunasar da matasa musamman da al'adan bahaushe that mu mun fito wani wuri ne muka zo wani wuri mu kuma hausawa ko 'yan zango-zango ya ce su mu muna da al'ada ko muna da tarihi mai ma'ana mai amfani sau da shi kada mu manta da shi mu rike kamar yadda kika sani ake cewa manya ke cewa in ka bar gida gida ya baka da haka wanga taron yana da ma'ana ko kuma yana da relevance to ainihin matasa kenan an baje kwari batun ah, al'adu ga batun abinci abincin mu duka an display an kuma kuma gwada wasan gargajiya kan filin nan wasan fulani wasan gasu dai daban-daban daban-daban cikin yadda ubangiji ke lura ko shawara yana zuwa mana kamar mu cire wannan taron mu kai shi wani wuri daban matasa da ma mu duka gaba daya duka mu zama masu haɗin kai abin da ke raba mu bai kai abin da ke haɗa mu ba abin da yake rarraba mu bai kai abin da yake haɗa mu ba eh? don haka mu tuna kamar mu musulmai ne addinin mu guda ɗaya annabin mu guda guda ɗaya ƙur'anin mu guda ɗaya in kabila ya raba ka ko anguwa ya raba ka at least ajini ya haɗa ka don haka wannan shine shi ko malam imrana adam bako marafan zangon ankara ya ce babban matsalar da ke ci musu tuwo a ƙwarya shine har ila yau ana samun matsala idan mutanen zango suka tafi yin takardun zama 'yan kasa ko kuma fasfo duk da yawan korafe-korafe da ake kai wa gwamnati. wa nake magana? Kina magana da Malam Imrana Adamu Bako marafan zangon ankara baki daya shal menene ainihin makasudin hasasa wannan taron ana shirya wannan wasan da sunan daba na godiyan allah ta baraka wata'ala kirawo yan uwa mai martaba ya aika sassan gane duka baki daya inda allah ya bashi iko tattaro jama'a a zo a zauna a yi gargajiya a gode ma allah ma'anan zama kenan a gode ma allah abubuwan da muke zama cimawa yana da yawa na farko dai muna ma allah godiya da allah ya yi mu musulmi ko bayan ya yi musulmi ya yi mu hausawa mun gode ma Allah akan haka bayan haka muna kokari mu tabbatar wa mutanen Ghana cewa hausawan gafa da su ne aka samu gana saboda haka muna kira ga ainihin manya hukuma su yi kokari ƴaƴanmu da jikokinmu suna samun cikas wurin wayansu takardu nasu don allah don annabi manya a yi kokari a shiga cikin maganan nan a taimaka ma hausawa hausawa fa da su aka kafa ghana sojojin da sun kai yakin hausawa ne wanda ke da su ne aka yi yaki aka karbo ghana tun ghana bata zama ghana ba da su aka yi wannan hidima saboda haka ya kamata mu zama ya shine sakon da kuka isar yau eh shine abin da muke son mu isar muna son mu isar ma gwamnati da sauran manya-manya tunda akwai manya-manyan gwamnati na lalle a yi kokari a duba mana wannan al'amari yana damu mu ƴaƴanmu da mu in sun je wurin takarda ana yawan sauya musu a ce musu su su kira wani wuri daga cikin bangaren arewacin ghana alhali wannan sabon zango ita ce mu na haka haifi iyayenmu nan aka haife mu mu garinmu kenan kuma ƙauyenmu kenan ba mu san ko ina ba shi gana shi sabon zango saboda haka su manyan hukuma na wannan kasar sun sani sun san sabon zango sun sani saboda haka mu don Allah don annabi a karbo mana yancin mu in ƴaƴan mu suka je yin takarda lalle a tabbatar da cewa ƴaƴa ne a daina damun su da cewa su ba ƴan gane bane wannan yana damun mu kwarai Honorable Ben Abdullah Banda ministan zango coordinator da sakatariya na ci gaban birane ya ce yana iya bakin kokarinsa domin ya ga ya kawo ƙarshen wannan matsalar. Kuma yau ka zo madadin mataimakin shugaban ƙasar Ghana. Na ga taron sun yi da sakonni da dama game da cewa abin da ke cima al'ummar zango zuwa kwarya shine batun takardu da sauransu. Har ila yau wannan matsala an kasa magancewa ne. Wannan magana wani magana ne in ka ji tarihin zango ko ko tarihin Hausawa. yana tabbatar cewa hausawa sun zo a kasar ghana she ghana ta samu 'yancin kanta ba sannan wannan lokaci she ghana ana kiran ghana gold coast daga baya 1957 an ga sake suna ghana gold coast as ghana yau ni zan yi magana zan yin magana cewa ofinsu na fito amma ni ba asanti ba ne don wurin na suka zama wurin muka da family house mu wurin ma an ka haife ni don shi an ka tambaye ni kama ina ni na fito ofisu na fito haka nan an ka tambaye wanda an ka haife shi sabon zango bahaushe kakan shi nan an ka haife shi bai kamata mai shi ne ce kamar tudu ya fito ba sabon zango shi ya fito don ya tashi ya tare baban shi koko kakan shi a nan ce suke don shi ishin citizenship nan wannan ishu wata ishu ne ofisinmu kowane lokaci muka samu magana batun citizenship na zango muna daukar shi ne da muhimmanci amma abin da nake son gaya ni ya kamata mun yan zango kuma mu asset wannan right ba wanda zai iya ya asset muna wannan right shi dai mu no mu asset muna wannan right don yau ba lokaci mun san wurin da magana nan ke fitowa A times yaran zangon mu suka je an ka tambaye su ina suka fito ke su ce kamar tudu muka fito wannan kuskure ne in ba ka san tudu ba in baka da wani asali tudu ba shine ma'aikatan kamar immigration su kuma ya kamata a ilmantar da su akwai maganganun da yawa ko ko tarihi da yawa da su watakila ba su sani ba ya kamata da su kuma a ilmantar da su amma abin da zan yi gaya ne wannan magana yana kan tebur mu a zango coordinator muna cikin bincike ko ya yake za mu ya mu magance wannan matsala wannan taron wani ci gaba kake gani zai kawo wa al'ummar zango wanga ci gaba yana da kyau mu an su samu kabilu da yawa nan sarakuna da yawa nan yana haifar da zaman lafiya ya kuma inganta zaman lafiya ya kuma nuna muna kan da aladunmu yake Don ba ka san tarihin ka ba ba ka san wanda ka fito ba ba ka san wanda ka fito ba ba ka san wanda za ka ba ko ya yake domin ka san ka. she ka san ainihin kan da za ka yanka manufar ka zuwa gaba don shi wanga taro yana da kyau sosai akwai gargadi da za ka yi wa al'umma abin da nake son gaya ne matasanmu na zango yau ilimi shine komai ilimin arabiya da ilimin secular education bayan wannan ya kamata mu nisanta abin da bai da kyau abin da zai yi ya lalace mu. bai kamata mu shiga ciki ba mu kuma koyu sana hannu don a yau in kika dubi adadin mutanen da ke kara university mutane na da yawa gwamnatin ghana ba abin da za ta samu aiki ta ba kowa ba don shi ya kamata mu kuma yan zango ko matasan kasar ghana mu ita koyu aiki hannu domin ka kare ba ka samu aiki ba aikin hannun kan nan shi zai yayi mai ya taimaka ba Hawa Abdulkarim Yankwani ya murar Amurka Accra, Ghana. Kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe kafin mu karkare shirin namu ga wakiliyar mu Hawa Abdulkarim Young Pioneer ta sake dawowa a filin kwalamar mu tare da bakin da ta gayyato mana. Sau haɗi layo muna tare da Kubra Diamond wadda haka sunanta dai sosai kubra ibrahim mm. ko na diza ne mu na diza ta kubura ya mata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam <laughs> masha Allah ta yau wani abinci zaki da famuna oh salad Okay. Salad. Salad. Eh, salad ga kin san wasu kasashe na yin nasu. Mm. Ni da salad na healthy salad simple. Okay. Na fito da salad. Salad wani abu ne da na jiki in ba ka san rayuwan shi ba. Kai ka samu dariya. kai ka samu food poison okay. salad na san wadansu yau dai ban sani ba those days ruwan gota mm -hmm. ake zuba ma salad ruwa dai na cikin gata eh isa yana bau abin da bai da kyau na yin shiga cikin kisan kan da yake nan isa mm. salad da ka yi salad ka duba salad da kyau ya kamata ka wanke shi da kyau da vinegar ko salt water mm -hmm. ka wanke duka an so ka sinsinke ka bubude shi ka share ka sa cikin tray iska ya bi kai a ko kasa a ko dauda jikin salad in ba ka jara salad da kyau ban kana sai da abinci ka ba mutane food poison an zo ana bi da ba san abin da ya ba su ba amma salad ne sa ga salad na sai ga carrot na carrot na kankare jiki kankare kankare cicile dauda dauda jiki sai in zo in zo in yanyanka ko abu jiki na kin ga mun sani ba ko training da aka ba mu na yin gan blender na yin gan grater na yin gan slicer amma na fi son doki hannu na na yin wannan gajiya mm. in tan kwama ne shi na nika cikin asanka mm. a mi ho ya saura mini san in yi carrot na in slicing kanana kanana kanana kan chopping board mm. Do ina da karfi Shin kawo green pepper in zo in slicing shi kanana kanana Shin ka spring onion spring onion kuma na da dauda mm. in zone jajjara shin zone in yanka shi kanana kanana Shin ka kawo radish shi kuma in zo in slicing shi kanana kanana yanyanka shi kanana da na yaka na na kayan nan mun shiga cikin dressing na sometimes na yin boss salad ya da na yin dafa liver liver anta na dafa na kare shin zan doki in murza in murza shi in cikin kuma ne na dafa ciki na naka cikin tai she in shred shi in doki in cire fly na zazzware shi shin aji mhm. aka ninki shin aji shi ya dry sa salad nan na kawo bo gani da salad cream gani na kawo su liver da su chicken na, mhm. ya ban sun saran sa stakis da su sadi mhm. amma cream nan da yana nan isa na kare shin kawo tray na nice tray shi zo fara na lay salad na? cikin tray na ina shirya shi ne in rectangle shin oh. sakan bayan shi ki kewaya shin zo sa green pepper da da na mm. slicing shi circular nan ezigri eh, and cucumber na mance cucumber mm-hmm. na slice cucumber shin zo sa cucumber kai shin zo zuba carrot kai shin kawo green beans na mm-hmm. zo zuba kai mm-hmm. shin kawo yellow corn in zo zuba kai in kawo spring onion in zo zuba kai in kawo in ako pear ma na yan sa pear kai hmm. she yanzu oilin liver nan mm-hmm. she zo zuba kan salad mm-hmm. she na muza she spreading shi kai chicken nan kuma na shredding shi she zo in zuba zuba kai ba mix so na range da kika mm-hmm. zo in zuba shi kuma mm-hmm. kai in sa spring onion in sa carrot in sa cucumber in sa eh, naman kaza da liver salad cream nan in doki kato dai in diba kamar side nga guda sidinga sidinga sidinga sometimes kuma shirya kayan nan duka tana kawo cream nan eh sometimes kuma ban sa cream kai ina dish ne sa kan side please mhm. in kai kana son don wadon su ba su son cream because of healthy lifestyle mm it's better you eat salad without cream mhm. and liver da chicken duka they are protein so there's nothing wrong with it shin sa on the side shin kawo fuel zon sa ka shin aji to wannan sala in ka ci she kwana she gobe da safe <laughs> da me ake ci wannan brodo ka ka ci da shi brodo ka ka ci da shi pano ka ka ci da shi jollof ka ka ci shi ka dia kana ka ka tattauna kuma kana shan tea da shi biredi ya kakan nan da ka ci saladin. Wannan saladin gane ne ko dai saladin? Saladin dai na gaggama ko ni na gari. Aha, na gaggama. Wadansu kuma su yin su sa cream su mix. A'a, in da ki serve hmm. table etiquette kaki mix ba shi. Kai kina son ya jima a ciki. Mhm. Ki san wani saladin ana yi bai jima sai bata. Yasa kaki sa naman ciki. Liver nan nan kaki sa ciki. Naman kaza ma kaki sa. Kin separate duka ne. Inda zo a ci. Isa ga green pepper cikin separate bowl. Ga salad da kanshi separate bowl. ga spring onion ga cucumber ga reddish ga liver ga chicken ga sardine ga suna kan tebur day, wanda bai ci ya zo shi da kanshi So son there are a lot of people are allergic to a lot of things mai shi da kanshi ya select wanda yake so in cikin fridge ne kuma shi ki sa shi bai komi bai komi cikin fridge amma starkies da sardine da ka bude don ba ka bude ka sa cikin fridge bai da kyau becomes poisonous in kina so ki sa cikin fridge sai ki zuba cikin bowl kun ki sa cikin fridge in kina da starkies eh eh yana cikin gwangwani bai da kyau ba sa gwangwani cikin fridge eh sa ka ki bude ma in ba ki yi ready ki ci ba mhm. ka bude To jama'a a shirinmu na kwalama kuma ajiya zara fatima ba mu san abincin da yau za ta muna ba yau wani abinci ki muna. Gaskiya ina so abincin miya sosai na fi dafa abincin miya ya fi irin shinkafa shinkafa nan so ina best another best food da ne miyan kwakwa. Mm-hmm. so miyan kwakwa na need fresh kwakwa na na need. Uh, Kisan mutanen ba kowa ya san ana daukan kwakwa a miya ba kamar Najeriya haka kwakwa ana ci. Oh, eh, idan an dafa kwakwa sai a zamana ana cin shaka Wani ma dan yin haka suke ci. Mu gana kawai muke daukan kwakwa mu cire mu yi miya da shi. so ya kamata ki mana shi yadda kowa ke duniya duka ya san da ake kwakwa. ok so miyan kwakwa kana ni yake miyan kwakwa na ne na se na need kwakwa farko let me list the ingredient ki need kwakwa ki need nama dai kinyi tomatoes albasa tankwa ina so mamoni ya suke ce mamoni mamoni kifi mai warin nan eh kifi mai warin amma ba wai wari bane dadi ne <laughs> shi sa farko ka dafa kwakwan nan mhm. in ka dafa kwakwan nan iya yi taushi shi ka tace shi cikin um, ya ke kira ruwa mataci mataci shi ka daka in ka daka kwakwa ka bari ka daka shi da kyau in ka daka was kana daka wani kana zabki naman ka kuma isa in ka daka ka kawai nan shi ka zo ka dama kwakwan nan in ka dama shi da kyau shi ka taci in ka taci ka cire diyan ka cire diyan nan ka cire diyan nan guda guda guda guda in ka kare shi ka dama shi da um, ganyen shi ka dama shi da kyau ka sa ruwa ka dama kamar mashe kamar mashe eh, bawon nan shi ka ji gefe shi ka tace ka tace shi su biyu ko su uku wasu naman ka na kan wutan nan na fahimce ki wato idan ka tace ka tabbatar ka cire kullun kwakwan daga jikin duka ka cire kullun duka sannan ah, abinci da zai sauran na kwa ka mashe shi da annunka ka aje shi gefe sannan ka duki ruwan ka tace in ka tace shaka kuma tace shi su biyu saboda su da yawan nan in baka tace su akwai wani kasa baki baki da ke saura kasa ya shiga cikin miyan ka ka ci kasa isa ka tace shi kamar su uku shi ka zuba shi cikin naman ka da ke kan wuta kake zabke wannan shi ka zuba shi ciki in ka zuba ka kare shi ka kawo tumanto sun ka nan ka sa ka dibiya su kai ka wanke su fain ka dibiya su kai in ya dafu shi ka cire ka nika shi ka kuma sa shi cikin miyan ka nan isa wasu ina kan wutan nan in ka gan kamar in ya nuna ka ga man nan duka ya zo bisa ka miyan kwakwanka ya yi ready kenan na shi da me ake cin shi shi kuma za ka yi ci shi da sakwara ni na ina son sakwara sosai za ka yi ci shi da sakwara za ka yi ci shi da tuwo shinkafa za ka yi ci shi da tuwon gari eba amala duka dai any swallow duka za ka yi ci miyan kwakonka da shi a sha tuwo sauraro abin da ya sauwaka kenan a cikin shirin yau da gobe na wannan mako a madadin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗayansa ni zahra aminu fage daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a yi hutun ƙarshen mako lafiya.